jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da ranar juma'a da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya tun jiya da bidiyon mama tambaya ya fita mutane suke ta tagin dina to ta ce ba a biyan kuɗi ku ina kuke samun kuɗi kuke gidaje kuke motoci kuke waye kuke waye ni da naga ga bidiyon mama tambayi wallahi bai ban haushi ba kun san me yasa bai ban haushi ba saboda ni ina tare da iyayena tun da na tashi dama ina tare da dattijai irin su mama tambaya so ni na san yaren kuɗi yanda mu manyan mu suke yi cikin dattaku suke yin shi ba wai za a fito dan za a yi magana dubu sittin saba'in sai an ce sittin saba'in ba a'a za su faɗe shi ne kaɗan ni in mama na za ta yi maganin kuɗi ba wani ba sai ta karanta miki su da yawa ba za ta iya cewa haka dai yan dubu uku dubu goma dai dubu biyar kuma maganin fa ana lissafi ne maganin dubu ɗari ko dubu saba'in ko dubu kuɗaɗe da yawa to ni na ɗauki wannan fassarar farko da ne kuɗin kenan magana ta biyu kuma kawai ta ruɗe ne saboda tana gaban 'yan jarida da ba su maybe rubuta mata me za su tambaye ta ba kuma ni program ɗin na BBC ina jin daɗin sa amma so da yawa ba sa rubutawa maybe sai dai in kai ka ce musu akan me zaki tambaye ni ba kuma lalle bane watakila ba su gaya mata ga tambayoyin da za mu miki ba suka jefo mata tambaya kawai sai abin da ya faɗo bakin ta kenan to shi kuma irin wannan ba a ɗauko alherin wani abu da ta faɗa maybe mai kyau ba sai wannan kalmar take ta yawo a bakin mutane su kuma dama mutanen gari waɗansu da yawansu suna hassada da mu suna bakin ciki shi yasa duk motsin mu sai an ce nawa ake samu a fim din dama kuke kaza kuke kaza to kuma sai gashi magana ta fito daga bakin mamu tambaya sai abin ya zo ki neman ya zama wani ishu na daban to ina so in gaya muku magana ta biyu kuma duk duniya babu inda wani celebrity ya riga ya tumbatsa duniya ta san shi yayi suna a ce iya abin da ake biyan sa a fim da yake rike shi babu shi kun san me yake rike mutane tallulluka da ake yi ambassadorship da ake da ake ba celebrity tallullukan yan siyasa kwangiloli da ake ba wasu daga cikin mutane kuma da yawa suna kasuwanci ba wai sai kuma an fito an nuna muku ga shago na ko kuma a ga kasuwancin da nake ba a'a wa'ensu daga cikin yan fim wallahi kasuwancin da suke yi kanku ba zai dauka ba za ku ba za ku za ku fahimta ba wasu shagunan da kuke gani da wasu abubuwan da ake na kasuwanci na wasu daga cikin yan kani wanda ba sai sun fito sun tallata ba shi yake rike mutane amma dama nawa za a biya a fim duk abin da za a biya ba za a taɓa biyan ka abin da za ki je ki sai mota da shi ko ki je ki sai gida da shi ba za a baki dan abin da za a baki ne wanda zaki tabbas za a baki abin da zai rike ki amma magana dubu biyu dubu uku babu ita jama'a ku fassara wannan kuɗin a maganan kuɗaɗe masu kyau ba wai ƙananan kuɗin da ita ta faɗa ba baiwar Allah nan tun jiya da abin da ya faru wallahi ba ta da kwanciyar hankali a gaba na an yi waya da ita jiya da daddare bayan isha cewa ta wallahi har lokacin bata ci abinci ba saboda ta damu mutane sun fassara maganar daban ku kuma mutanen mu na kani me ya kai ku na hayaniya akan me jama'a da Allah da annabi wannan fadan a janye shi ba daidai bane